Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
Kalangu, studio Kalangu.
Niger ke diraw ala halo.
kuna talata shawalahan dokan sigine me fer jirbi yar salam tare ji zambar for zangu takin duwe taci gurguru min taci ndigu ne studio kalangu nya mai galu dunkara dan ci labarin na kan musa sang tunan daran do bongai ne ya addino jini funai ne aslam tare mana fondo no ima zanka kai ne hijendi bonko ne ngai modo hare ine imano ga dogo ne kai ne te maga kan ko gite maradi fonda din bon abu adono inaci jumma meno hijinda umuna sijidan sata bero ana niger alfajaje no iminge maye hantum kaban beni sintinamo a tabbatan di kan irko ni tura juje hando kan goka a jiboran kini fana gatun mazanoyin nami su bonai da kunta tera tera ga ciya da wadin bonoyin nan kuna bon fera su jira ransa salamu alaikum labaran ne ahmad kacina yin na iso landa a nasara ya yi labai wani marga bambata union european nga nona ay niger labu gwamnato gag sinai da euro miliyon wa ko cindi iddu kan gutun sefa miliyara waigu cindi iddu da daga bene nkunno union european na sata na kabran da yango katarai gag sinai kan ine ina niger kan buzono a madan za da yan fondai fataucho lakalkana kiti fondai walmo ga hamba no do hare wano wana wandiyai zan kai da waibarai fannora manadi kan igonu ga marga beri fote niger labora zan kai ne hijen jiyan wani tangamo fondara an gano te sawa bunkono kan koyi a ne imuno ga dogonani kai na te wani wana watakanci ne wandiya a zurnon ganda aroso wakan bunkono mai gizikane muhammadu mansur a ne muhammadu mamman seniya la chefferie traditionnelle du Niger est contre le mariage.
Niger bunko ne mai danda wanda ya kai ne targa higen da yano. Amma mu Niger bunko ne gaba in bore gana musu musu da wankan kanu i wani fundai se. Zamce fun a tila suno im tebura se wankan kana se. Danga da to nan kan wanda ya bumbu no gobe gi higa se. A ga ba kan di man higa te to kulin gin bono albuwa se. Ko dinga ga tila suno im higa din te. Zama di man ni higen di agi hinga ko gunda sambu igi hin mogo zurun da cari irga bai mo kan hunkun me wani wara burkuno si bangi za ru mo wandi kan hayi tarai higi aseno da wodi numo kagate irga ne bura kan gunda da ga din se aman higi Nous proposons que celui qui l'a enceinté la prenne quand même à gage.
addini jin fune kan koy mar fallon kadin do ne kan addino manne im so bai zan kai ne di ki jendi mat kan boren gon ga faman din da wo kan imam musa ibrahim kan funu wallam ana muhammad muhammad faman din da ne ya Je suis leader religieux aujourd'hui. J'ai une kuna dai wa alfano dai ganda izu wa kan ganda yiri wakin da hinza inga no alfaga wal bin talifu fo ka izu wo se hige se matukul kan cininu alfaga te ma da ai sai zu wo higen da se ifo se zamse amantonan kan a hinga gur hige fura gina mantal islam traino ne mana zan ko ne higen difa amma mu irsi hinga ne kan da wandi man to jiri wakin da haku dini higen di ina talite irkul yadda kan zan ko wanda higen di no mantal sandaino kan go al ummara wankan ga haku gati al umma kulmu kan mudan kirkan baragadu sandanin sai bon solution sociale et intégrée.
juma kan go kan ame ngici haddo kan ina hijinda umra sijiriyan kamfani no ima niger alfujaje kan gona ni ya haran ma ya hantum ga- gaban tata kan ga hagoi da hijinda gumara sola yangai koho a wani labari hauzu ko ane kan beni hiye kan yayi ka hijo hinda maga isintina asitun kalaji hando kan go ka jibi waran kacin dafa ga koi makka wakan nasiru saidu ana idan sinu adam da wace faman dindane ya C'est le quota de l'année dernière qui nous a été reconduit 15 000.
man nan bore dimma daino inin no alfajaji zambar wai cindugu da zanga hakun da waya gicin dufu amma irme cino bor zambar takin da zangu taci no ningai no rai ban gaban won kayan ga guna ga kwai ben hiye kayan gongai bungore ra ka signe bollo re gile ben hiye kayan ga jama kul ga margumo du hare kambo bor zambar gu ko zambar idu de dandi no ningai no rai ban gaban aran bai won kai daga dona ga ci agence ko yeno ga kane wo gingai no rai ban kaina kaina kalam to mi hawo jingaro banda a sai no iru tontoni sai alwato ga haniz woni karra irgu kanga nan bora kulmu duga ban gaban irmu duga bai zimilen takulu bor marjano irdu benihi dumi hinka margan takulu bor marjano ban gaban ba hano kan benihi sintina ga tun bumbo iga bayaga amma a jas koyno man ban gaban gina sabilo mogati bumbaino ne sai kan alfajage kaina kaina no igongai no rai Explique bana ça d'abord, eux-mêmes ils disent que les pèlerins payent à compte-gouttes.
ima da fita ino famai da da bare kan ga Allah kalkanai fonda yi laurai ga buri mana no ya kan sai ina bon fere marga foten ne wonya mai jenab sata kan ga hagoi da Allah kalkanai fonda juwal yango de kaf ngano na sijiri niger da te kunda kanga gwada lakal kanai san nese wukan kunda din na ajin bora bashir sidi abdulaziz anasuman shin faman din dana ya question sécuritaire c'est une question lakal kana fonda sandino kango illa kalera halmanci musu irkan ci da fite kayan go sata kanga hago da lakal kana fonda ra irga dona ga ba ministro kanga hago da soje fonda ci na ce ne wo irda mu goyi bande irga dona ga soje bere mu margu inda mu goyi bande wadin kulmo mantikala ir masalanga ya tikar mera ga di matano irga te ga duka wada iza fute lakal tuna kan ikandin labo ga bon fere margu ne wo da bana a ganan irkan ga ti da fite kan go sata kanga hago da lakal kana fonda ra ir mu faham da harbo wani wani mu matokai ita gwamnan togo ya kuru saffai sol sole fondara da gork sina kan go depute da fulu kwale sa tai gamara da mu halga kason ga sina kan wai bore hinga kan da depute sai inga wani goyi ga sande no fondara wani ya kulmo mantakala har yanno kayan ganda ma les par- le parlement et les gens ça c'est très important arisal al'amda ina ta sone balle bonko no kan iwi avril hando kan bisa ajirbi waran kacin di iya ngoni kwara no di ina ta skwara a wani almiyalo kunno ye tilberi ninya mai rada gore no di ya marko fono tolandi sido kalangudo kan aiga filla arisa almiyalo dir no zama za a wi yango banda hani zora ngono malfuka yankan ayo sibai jina isi dinga almiyalo dini sakulla a windo borkunno marcindi irme chino bon neo sanno menoya ben hare kanga zuruga sarauyante agades communora bonza yan fondara ngano igonu ga gote me ame yaso ngwe kan meri obu mbono gonu ga gasandi sule umaru ama agades wane communo saruso kanga hagwe da hanan yan wodir windanta ajin bora ngano na musa muhammad no fami tonton Cette opération consiste à curer les gota dir gogi yaso ben hare da harji bai mu dogo bisa atinno kan bisino yen na darwashi gota yaso yin hinkanta te so ho te samno ir goka yin na ta sin da zibi gar gota yi mefo ir kayan o bori mo no ya zama da hari kan no no aga te samu ma gota iya no iddi kan goga hare ganji bisa yan ne te samu banda otela ir banda nirga koi a banda wo bitar gota gono hamidit gota gono aga de sokni gota yi mo gono daga ma da nasarawa kurera ikunno to di zibi dirman ko gi yaso ben hare si dugu bisa ikwara nwa ai ga kwara bure ga imugote hallas ingay bonse imsi fisi dangira zami ga haro ganji bisiyan niveaux. Ça bloque le passage d'eau.
labi zai ma koi ka niger silma sijiriyan fuwo bai da gwai fonde kan ya aga feri bore se manano ya kan bon silma sijiriyan fuwo dina wane jin bora nganda na mi fannora gwai terei kayango ayir gandara ikoi ka dicerte lahado hane agadez kwara wukan fuwodi na jin funa sani magori ana anise karim jabin daneya L'intérêt de cet échange, d'abord, Dijar wani mana daga ti a fodai mu windo kan ga Niger Silmai Hausu bai. Ima bai mu riba kayan iga hiniga du a gadais kwarara Silma do hare kambo. Ima ni kabaran di mu da sigiro kan ga inda inu shef sata margudin fondara irgo solante irma ni no bere. A kiya go go nitira do hare kambo no. Kala mu koi Silmai bumbo sol solai do hare kambo. Zama harin kadin kulno borga himiga faham da gina hala borga furo Silma te yara. Irga ni no bere mu hal sohun goi dumdumai kayan iga te Silma fondara. dara kangana imdu boren kayen ga hinga silmate karra iga du nuru wone en kulbo no irgani no bere amcia ga dai do hare kambo no walbinde mu kon borfon nyamai wala no ngu foyan zam sigiro man tukure follon wonno labu kul wonno programme local, c'est un programme national.
ga hamsalin wadu hare da niger tausiyan sata bere iyo ne bero a zari wani waran kacin da yin kanta tanga mai kayan ko kata hani zo kan bisu banan tara ngai ne ya juma hana ne wo nyamai asini jele kinga ndara singa fc itangam afukulu manaje dang chalaga ya dinno baram follon kachinno ais fan nga nda so den mo kwekete halsongo ais duwan nga nda sa gnn nga mo ikweke banno farkanga afuku dang chalaga jerifu zender espoir fc azama akukana bonjeri kande ya mo tawa yenesi sporting de tawa nga nda irana nga mo ikweka ban baram afuku da ihinka lahalo hana ne wonya mai ice police a te sahel eh, sportive club se ihin zanda ihinka iyasa gn na nga mo azama zangorzo maradi wana bo nje rifo da yamu tangame wo kulu banda la sabe guys oni de pungu no gojinan da jeri woigu waka yango banda mo nga gati irana nganda gs jeunesse sportive de tawa kan afo kulu gwanda jeri wucin da iye Studio Kalangu.
studio kalangu si jirai Nyamai kwara, alternative jindabo lamba wega kindega da tombita kyamo Zander kwara, radio shukura jindabo lamba sangun da igu da tambuwa bon.
Doso kwara.
Radio Farha Jindabo.
Lamba wega kindin kabo.
Tawa kwara.
Radio Tambara Jindabo.
Lamba zangun da iya bon.
Filinja kwara.
Murya talaka Jindabo.
Lamba wega kindugu da tambufo bon.
Difa kwara.
Radio Amfani Jindabo.
Lamba zango bon.
Agades kwara.
Nomad FM Jindabo.
Lamba zangunda fo da tomin da ya kabo. Dilberi kwara.
Radio Tebonse Jindabo.
lamba waya gicindi yende to bindi gobo maradi kwara radio garkuwa kindabo lamba zangunde iyabo arlit kwara radio ikokan kindabo lamba waya gicindi ku de to minda fo studio kalangu madalla son kai kalari wani bon feresi jino maskin ci da labarai bon gaira idino inna mi chake wani zare kan yan igite ibayin okulu shidi wani zamano bafunaira alada ya kan kwa kakin di irme chino bo anga gichi wehi je bongum da su ban wala tera tera zara hinne kan bore gonu gate atahara rafika ana lakal ya misalin ga waka asorir se abonne ya boren sina sekal suban bore mu gana se tera tera nongu fomu isina sekal kurkuru kuntano kan zafil azal borgan gar zarmatarai da songai gandaira wano wana tera harai kambu kuntano kan iga kai da goni tarai iga talam yandan aga kan yanga begendi suban wal tera tera afo kul nogu to meter hinzu kuyan tafayeno mu gihinga to meter fo da gyare zuzu no iga na kai da gina zuizu waicin di yede dendi no iga dan kyarga mu mai harun kan sigine tini biyo nya girno fahama iga tonton tera tafa songa sino afo fofo a goha bora amma kun taiki gogi da ke wahijai da alhijai bon sungo manta tera tafa no kun tiligi nasi atinin da bon tera tafa nan gin habo sabu ma nyari ma gursa ma bindi ma bi ma jarsa tem sofote in ko du bilo ko ara kagre ngare mte babbu iddu suban kun kulere gaba kolgo togo sayogo kirego sungo chaka ini furu tera tafa din din na hawu igba ina zar hawu sungo sino din ko keba ido din ko hijai do gin wono furu gideji suban wo kuntano kan ibo bila bayrano igan kai borai kai ga kai mote mu isini sai kal chakai zarmaci naga abdul wahib mantikala chakai no kango ne wonya mai mize bubu hamma a gir fahamandi sabilo kan seno chakai go gabo go gazabu irga te kunta irga te suba irwa son ne wakil go dama ki bwa par komandi sata dam son suba no ishi go da gum da wato da hige te hale wonya go ndi ingizo wai an ga chako wake kika dangu windora aka sa gis akulun gini go fota lamda hun kun bine wo da anasar gine kulka kawo hun kun borai han kase ne furi gine bankan goga te banya tarese ko ne mo asin dinu son mi zo ga boy kan woni bor hin zan go kan goga ka wiya ga nun gen gon kan iga te iga kan da habu amma nya mai gundawo in kun dubo ne muke kinan ka goyi wa shin kina ba sai ko nun filana go irtala to kun no gihim giddon na mai diya mu boyi imis ko kadare silman kaina subano dini kun tano kai daga him ga ya mu bori zama hunkuni gon ga himi kirate zamano zare kampanera danga mato kan isa alu aye borno kan ganda bere irba funai fonde bun ganci da
talisin tina dai gishi sun ai borai na modare yemo da mato ban kare gani bora dumo bai dinan kanci na fun a gomu ina da mizi na modai gishi a darza ngano ya al'umma mo ganda kadda da bora sin da nami bora ko ina da mizi tara nga al'umma ra dare noya Chake go mantikal go berino kan gugor tari fora kun su bano dingo ga dare kun ta kan guga non go san ga tinda koi ne kun tano kan ga cada habaira abanda mo mashin no igon ga kai motida
kuna jiyan hando a jirbi wacin da foji zan barin kan da yi wacin da ya ga labarai ki sola sai zaram cini ga ime ne ya riga sola ga nan gona faransa labarai sai in ga mu a bandara mu kubai su doka longo ne faci kare be roka i gona ga te fitina yau kan gona ga irisa kula bon fitina kai ga te da malfo matshin no i gonon da matno ci fonda i gona ga diya da julen fondo i ga te ise michel deji de bore kanya a burnye igara no a bombon fere salamu alaikum studio kalangu studio kalangu sijirai agades kwara nomad fm jindabon lamba zangunda fo da tombinde yekabu tilberi kwara radio tebonse jindabon lamba waya gicindi yende tombinde gobo maradi kwara radio garkuwa jindabon lamba zangunde iyabo arlit kwara radio ikokan jindabon lamba waya gicindi ku da tombinde fo studio kalangu